ce wa kuru ku tuna kulafa a yadda Allah ya sanya ku mamaya bayan mutanen annabi Nuhu sun wuce Allah ya maye ku a bayan kasa min ba'di qaumi Nuhu bayan mutanen annabi Nuhu wa zadakum fil khalqi basta sannan Allah ya ƙara muku kira girman jiki da ƙarfin jiki a cikin halittar adawa kenan irama zatil iman lam ne dogaye ne dutse sukan je su kankare shi su fere shi su yi gidaje da ɗakuna waza da kun filkalki basa Allah ya ƙara muku ƙarfi da kiba da da diri a cikin halittar ku Allah ce ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku shi yasa su da suka zo kalubalantar annabi hudu alaihi salatu wasalam sai mishi suka yanzu yadda kake ganin wannan hudu akwai wanda zai kama mu mana azaba fa amma adun fa takbaru fil ardi bi ghairi al haqqi وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce fa amma adun amma adawa fa sadbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan kasa bi ghairil haqq ba tare da hakki ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waye yafi mu tsananin karfi magana ɗaya biyu ka ce za a mana azaba za a mana azaba suka ce shi waye zai iya kama mai mana azaba man ashaddu minna quwwa Allah yace awalam yaru anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yace ko ba su wanda ya fi su karfi ba Allah yace to ba yi lissafi ba ba yi nazari ba awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum Allah yace ba za yi nazari ba da ya halicce su huwa shi su Allah in zai yi ka mai karfi sai yi ka Allah ya kamata su yi lissafi wadda ya yi su ya kamata su fahimci ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadu Allah ya sun kasance suna musu game da ayoyin Allah ya ce to ku tuna waskuru izja'alakum khulafa min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi basta ya ƙara muku jiri ya ƙara muku karfi a cikin halittar fashkuru ala Allah annabi hudu ya ce ku tuna ni'imomin la'allakum tuflihun don ku rabu za mu zo mu ji duk annabin da ya ma mutane wa'azi yakan tunatar da su imomi da Allah idan mutum bai tuna ni'imomin Allah akan, in mutum bai tuna ni'imomin Allah akan to yakan makance a cikin sabon Allah yakan makance a cikin butulci ma amma mutukar zai tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansa to zai samu a cikin al'amura. ya ce ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansa to sai suka ce mishi قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين الله أكبر ولقد وقع عليكم من ربكم رزق لا حول ولا قوة إيه، الله يكشف أسماء سميتم أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن الله haka وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما قالوا النبي هود عليه الصلاة والسلام أجئتنا لنعبد الله وحده ينزل كازو mana كمان وقت cewa mu kaɗaita Wannan zara ma kana ya abudu abahuna mu bar duk abin da iyayenmu suke bauta ina kun ji inda rigimar a ji ita na suka ce ka zo ne lina haɗa wahadahu don mu bauta ma Allah shi kadai to ai ga dama rigimar ta Allah da bauta ake so wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abinda iyayenmu suke bautawa fa'atina bima ta'iduna suka ce ka zo mana da abinda kace alkawarta mana ba ka ce in ba mu yi imani ba Allah zai mana azaba to fa'atina bima ta'iduna ka zo da abinda kake alkawarta mana cewa zai same mu na azaba in kunta min sadiqin in kana cikin masu gaskiya duk abin da Allah zai yi da mu suka ce ya yi da mu kawo. sawa'un alaina a wa'asta an lamta kun min alwa'izin suka ce wa'azi kuma da kai da karkai zo ɗaya bi ba mu bi ba sun ce musu ƙarwata a min rabbi kuma rijisun ga gaba ya ce hakika azabar Allah da fushin Allah ka sauka kakan ta tabbata a kanku har an kai wannan haddi ko kalubalanci Allah ku ce ma Allah yayi abin da zai yi shi ne ma'anar fa'ati na bi mata iduna in kun tafi na sabi'in ka zo mana da abin da kake alkawarta mana in kana cikin masu gaskiya kada sai ce kar wa a alaikum rabbi kuma rijisun wa gadabun yace hakika ya tabbata a kanku daga wajen ubangijinku azabar Allah da fushin Allah a luna ne fi asma'i samai ruwa an tunwa a yanzu kwa dinga jadija da ni akan waɗansu sunaye waɗansu gumaka waɗansu ababen bautan da kuka rike muha wadda ku kuka rada musu suna antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma nazzalallahu bi halin sultan Allah bai saukar da hujja akan su yanzu akan waɗannan kuke tarayya da ni ina matsayi na manzo in ji annabi mu atujadiluna ni bi asma'in yanzu kuna ja da ni akan waɗansu sunaye sammai tumuwa wadda ku kuka raɗa musu waɗannan sunayen da kanku An tumuwa a aba'ukum ku da iyayenku ma ku biya hadin sultan Allah bai sassaukar da dalili akan a riƙe su ko abota musu ba don ta zai ce to ku yi dako inni ma a min al-muntazirin ni ma ina dako ku jira yanzu kawai an ja layi fantaziru ku jira abin da zai biyo baya in nima akun min almuntaziri nima ina tare ina nima ina ina daga cikin masu damu Allah yace fa an jaina sai muka tsayar kar da annabi kotu wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi akan imani bi rahmatin minna da rahmar mu Allah وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا في إيه مكدف كرشان وأن دسوا قرية الأيام التي منكاو كرشان في إيه كرشان سورة مريم يتي هل تجس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ce جن دوريس أتي su a ce maka akwai waɗansu ‘yan adawa adawa haka Allah ya ɗaga su gaba ɗaya yanke su aka yi duka gaba ɗaya aka ɗaga su Allah ka sake jin ɗuriyar wani Allah ya ce wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin ba su kasance suna masu imani ba to da Allah ya tashi halakar da su sai ce ma annabi hudu da wanda suka yi imani su tashi eh, dama shi ne da'awa duk cutar da shi da za a yi abinda ubangiji ce ya haƙuri fasbir kama sabara ulul asmi su rusul wasbir li hukumin rabbika wala latakun ka sahibin hudu amma ran da aka ce ba za a yi ba Allah ce to a bar mun fada Allah ce ma annabi hudu shi kenan kai da wanda suka yi imani ku tafi abu a suratul ahqaf Allah ce wadhkuru akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf قومه بالأحقاف وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله الله عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن ولكني أراكم قوما تجهلون فلا القرآن القرآن مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن كذلك نجزي القوم المجرمين الله يقول واذكر أخا آدم Allah yake ka tunna dan uwan adawa annabi hudu alaihi salatu wassalam iz anzara qaumahu bil haqa lokacin da yake gargadan mutanensa akan tudun rairayi haqa jami'i ne na hikfi shine shi irin asara in zaka ya taru kamar dutse to anan wajin su yace إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الله يتكما غرغدي منزلني سن شوده كافين يزو الله يتكما أباين سما منزلني سن Allah ta abudu illallah abinda manzannin nan suke faɗa kar a bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin ali asi yace ina ji muku tsoron azabar wani ini mai girma jama'a kun ga duk maganar nan kadai ta Allah ne inni akafu alaikum azaba yawmin azim qalu sai suka ce mishi aji'tana lita'afikana an alihatina suka ce yanzu ka zo ne ka kautar da mu ka bautar da mu daga abinda muka samu iyayenmu suna bautar su aji'tana lita'afikana an alihatina shin ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bautar mu fa'atina bima ta iduna in kunta mina sadiqin ka zo mana da abin da ka alkawarta mana za ka zo mana da shi in kana da cikin masu gaskiya kun ga ta mai mai du'a qala sai ce musu innamal ilmu inda ilimi a yi muku azaba a zo muku da azaba yaushe za a zo muku da azaba ya ce wannan sha'ani ne na ya ce ba a hannu na yake ba kaga manzanni ko? idan abu haƙƙinsu ne haƙƙinsu ne idan haƙƙin Allah ne yanzu za su mayar ma Allah haƙƙinsu khalisi innamal ilmu inda Allah wa uballigukum ma ursiltu bihi yace ni dai ina kisar muku da abin da aka aiko ni da shi hajji na na kisar muku da wa'azin da Allah ya fi amma azaba wannan Allah shi yake banta da kai walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na lura ku mutane ne da kuke ta sai ta al'amura ba ku gane yadda al'amura suke idan an yi nan ku sai Allah sai ya kowanne iska mara auhu, ariban mustaqbil awdiyatihim lokacin da suka ga iskar ta gangamo kamar hadiri ta nufo gidajensu k'adu sai suka ce haza aribun mumtiruna suka ce ga hadiri yau da mu samu ruwa bal huwa mustajaltun bihi Allah ce ba ruwa bane abinda kuka gaggauto da shi ne ba kun ce a zo muku da shi ba Allah ce abinda kuka gaggauto da shi ne ba ruwa bane rigun Allah ce wata irin iska ce fiha azabun Ali. wacce take dauke da azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markade komai da ta biyo ta kan ما كذر من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمين الله يسوى نركز كان جوك أبين ده تبيو تكنسا تنا ميرشي كرماني جوك أبين ده تبيو تكنش الله يسوى تنا ميرشي كرماني سكرها عليه سبع ليالي وثمانية أيام هزومة ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز الله كنا يتي فهل ترى tunda ai su karfi su ne gadara da shi to da Allah ya tashi halakar da su sai ya sako musu guguwa wacce take da tsananin sanyi na tashin hankali take da ƙarfi da take iya buge komai da markaɗar sakara ha alaihi saba a Allah ce dare bakwai iskar ta tana kaɗawa a kansu wa samaniya ta ayyamin husuma da ini tabbas kaga cikakkun kwanaki bakwai fatar alƙauma fi hasara Allah ce za ka ga mutane a zube adawa a zube a cikin alƙaryar ka annahum a ajazi na galin hawiya Allah ke ka itacen dabine ne aka kayar kato zai fitar da gudu guguwa tana binsa tun ana kallon sa. yadda jirgin sama ke tashi sai a fara ganin ya rabu da kan falamma a hasu idza hum minha رأسنا إذا jini. Lokacin da guguwar ka tun karowa da sai suka hango duk abin da take so kansa yana daidaitewa sai suka fi mutum na gudu iskar za ta bi shi ta saka shi ta yi sama da shi sai ta kai shi makura ta sako shi idan ya faɗo sai kansa ya tsinci سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما وترى القوم فيها سرعا ذاك جمتاني أزوزبي أتفين القرية كأنهم أعداد نكل خاوية التي كيكاتي كتبترن دبينيني إتاتوان دبينو أكا كاير أغرين التي تفعل ترى لهم من باكية التي كاتاكي غنم وندي رجي أتفين haka Allah yake ka gama zaluntar jama'a kaf ka danne duk wanda kake so ka danne kana tafiya a mota sai akuya ta zo ta shiga gaban ka ta kada ka jama mun fahimta to da haka Allah ya halaka ka su da haka Allah ya halaka da su shikenan adawa sun wuce adawa sun wuce to kuma suna wuce yanzu Allah zai kawo mutanen annabi sallallahu wannan rayuwa da ka gani wannan rayuwa da ka gani muke yi ka yi ƙoƙari ka kafa abin da yake alfai za ka wuce za ka wuce ba ganin yara kana ganin ƙanana waɗanda iyayensu ke zuwa da su wajen karatu da sauransu ba wallahi wata rana sai ni ya zo wucewa ya ce da nan masallacin muke zuwa da baba na sauraron karatu baban ya wuce ya wuce wacce take zuwa da yaran sauraron karatu sai dai yar ta ce da da mama na muke zuwa sauraron karatu haka ne to kai sauri kai amfani da dama kasuwa ce ne duk damar da ka samu ka yi kokari ka dasa wani alkhairi amma da ka kaji za ka ce Allah ya ce فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين التي مكدتي باين وأن رسول كرية آيوهم معنا مككاو كرشن وأن رسول كرية آيوهم وما كانوا مؤمنين التي مسكتل مؤمنين